فوربك لنسألنهم أجمعين to na rantse da Ubangijinka ya kai wannan manzo, tabbas sai mun tambayi duk waɗanda suka mayar da shi ɓangarori a ranar alkiyama.